a gaban da majalisar ta yi a laraban nan karkashin jagorancin shugabanta honorable kabiru alassar rurum ta majalisar sun yi muhawara akan kudirin da aka gabatar game da wannan batu majalisar dai na tuhumar sarkin na kano malam muhammadu sanusi na biyu da aikata ba daidai ba akan abubuwa guda takwas honorable ibrahim ahmad gama shine ya gabatar da kudirin korafi da aka yi akan yadda mai martaba sarki yake tsoma kansa cikin harkokin siyasa wanda wannan ya zubar da kima da mutunci na masarautar Kano. A 'yan matan Chibok Greenback a wanda ya tura Esther, wadda Esther ba ta daga cikin hakimci ko ta mukami a cikin masarautar Kano wanda an gayyace shi ne a matsayinsa na mai martaba sarki. Shigar da 'yar ta yi ya saba da al'ada da addini na mutanen Kano. An samu bayanai daga masarauta wacce aka yi zargin an yi badakalar kudade daga hawansa zuwa yanzu wajen kimanin biliyan shida to wannan ya je yo cece ku ce a cikin al'ummar jihar Kano wanda wannan ya taɓa mutunci da kima na masarauta dokar da ta kafa masarautar jihar Kano ta bayyana cewa ba dama masarauta ta kashe kobo sai ta kawo majalisar dokoki na jihar Kano ta duba ta sahale ta ba su dama su kashe amma tunda ah, mai martaba sarki ya shigo aka naɗa shi bai taɓa zama wasu dokokin jihar Kano ko wani wakilinsa domin a sahale masa kashe kudaden da zai karkashe. Wannan kwamitin da ya da majalisar ta baiwa makonni biyu ya kammala bincikensa kuma ya gabatar mata da rahoto na ƙarƙashin jagorancin mai tsawatarwa ne a zauren majalisar Honorable Labaran Abdul. Honorable Baffa babba dan Agundi da ke zaman wakilin karamar hukumar birnin Kano a zauren majalisar nan ba ne a cikin kwamiti. Tsarin aiki na kwamiti dai abu ne wanda an san shi gaba gadi a shi kansa wanda ya yi korafin nan za a gayyato shi sake yin bayani dalla-dalla da kuma mika shi abin da ya faɗa a rubuce. Sannan kuma waɗanda aka yi korafi a kansu da shi mai martaba sarkin Kano da Emirate Council za a gayyace su suma su faɗi nasu bahasi su kawo kuma a rubuce daga nan kuma a tattara dukkan bayanai a gabatarwa. Wannan yana nufin mai martaba sarkin Kano zai bayyana kina a gaban wannan kwamiti naku domin ba da bahasi idan ka ce masarautar kano kana magana mai martaba sarkin kano da emirate council domin shi ne shugaban emirate council kuma shi ne yake da ikon ba da izinin kashe kuɗin emirate council a matsayin ciyama duk wanda abin ya shafa zai bayyana gaban kwamiti domin ba da bahasi har da shi mai martaba sarki hakan dai na zuwa ne kasa da makonni biyu bayan da hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano ta kaddamar da nata binciken akan mai martaba sarkin kano da majalisar masarautarsa game da wannan batu na zargin kashe kimanin naira biliyan shida cikin shekaru uku da suka gabata kuma ba bisa ka'ida ba mahmud ibrahim kwai muryar amurka daga kano najeriya